wasu muhimman wurare guda shida a jikin mata da suka fi ɗaukar hankalin maza da farko ya kamata kusan cewa duk ɗa namiji da irin abin da yake son ganin mace da shi a halitta ba kamar yadda wasu suka ɗauka ba wasu mazan ba kyawun fuskar mace ko launinta ke ɗaukar musu hankali ba wasu muryan mace kaɗai ya wadatar da su su ji sun kamu da soyayyarta sai dai kuma akwai wasu muhimman wurare da aka yi ittifaƙin su ne suka fi ɗaukar hankalin maza wanda yana da wuya mace mai waɗannan abubuwa a halitta da kasa ganin maza masu sha'awar wannan baiwa nata su ne mata riɓinsu su su mallake shi ta hanyar aurenta ko kuma su ribace ta ta hanyar yaudararta na farko shine ƙaramin baki mace mai ƙaramin baki tana ɗaukar hankalin maza domin kashi sittin na maza a cikin ɗari ba su cika sha'awar mace mai girman baki ba na biyu kuwa shine idanu maza suna son ganin mace mai kyawun halittar idanu irin idanuwan da ake musu lakabi da golden eyes idanuwa ne bincike ya tabbatar da maza da dama suna samun shauƙi da zarar sun haɗa idanu da mace mai wannan baiwar na uku shine gashi mace mai gashin ba ma ga maza kaɗai ba hatta 'yan uwanta mata suna sha'awarta don haka ya sa a cikin jerin ababen da maza suka tabbatar da kyawun gashin kanta ne a ciki duk kuwa da akwai mazan da suke son mace mai gashi a jikinta ko a giran idanuwanta na hudu shine nonuwa kowane ɗa namiji yana da siffar irin nonuwan da suke ɗaukan masa sha'awa da kuma jawo hankalinsa wajen mace wasu mazan mata masu manyan nonuwa suke so wasu kuwa madaidaita akwai kuma mazan da sun fi sha'awar ganin ƙirjin mace mai nonuwa irin na ƙirgen dangi wanda ke sa su ji suna son mace na biyar shine duwawu su ma dai tamkar nonuwa suke domin kowane irin namiji da irin ɗuwaiwakan da suka fi jawo hankalinsa akwai masu son ganin ɗuwaiwai masu tudu akwai masu son ganin mace da madaidaitan ɗuwawu akwai mazan da suna ganin mace wacce shamalo babu komai a bayanta na shida shine tsawo babu shakka fiye da kashi saba'in na maza suna son ganin mace doguwa sai dai wannan ba yana nufin cewa mata marasa tsayi ba su ɗauke da hankalin maza ba ne sai dai mata masu tsayi sun fi su kasuwa wannan nazarin ba wai yana nufin su kaɗai ne halittun mata da suke ɗaukar hankalin maza ba kuma macen da ba ta da irin wannan halittar da aka ambata ba ana nufin maza ba za su so ta ba ne su maza shu'umai ne abin da wani baya so a jikin mace shi wani yake nema ruwa a jallo sai kin kula da jikinki yar uwa ko cikin gidan mijinki ne bare saurayinki